ta fuskar gargajiya idan kuka ɗauki magunguna sun hada da abubuwan ganyen itace sayon itace gindin ice wani lokaci haɗin ɗaya ko biyu ko uku na nau'in itatuwa ana hada abubuwa da dama akalla nau'i biyar ko ma fiye idan ana kula da wata cuta ana bukatar uku ko hudu na irin itace wannan yana nufin a nan ya waje ba a samu dukkan nau'in itace kowane ice yana maganin wata cuta ko wata gamayyar itatuwa suna da cutar da suke magani nauyin itatuwa na da tasiri gaba da kulawa ta fuskar gargajiya ba itace ba ne kadai. akwai kuma wasu sassan dabbobi da ake amfani da su misalin dahin maciji idan kuka ɗauki cikin yankin arewaci makiyana in ba baya bayan nan ba da suka kawo mana yin allurai to ai suna kula da lafiyar dabbobin su ta hanyar maganin gargajiya kuma yana yi abubuwa ne suke amfani da su ya kasance na dabbobi ko kuma na itace game da sarin maciji akwai wasu itace da ake cewa kaci sai dahin ya ɓace ko kuma shi dahin ana amfani da shi domin maganin wasu cututtuka babu wani nau'in ice da ba iya amfani da shi komi yana da amfani watakila ba a san ba amfaninsa na waɗannan nau'in itatuwa mahallin itatuwa da kwari suna taka rawa a ɓangaren magunguna na zamani idan kuka je shagunan sai da maganin zamani ku ɗauki kowane magani bincike daga tushe watakila sassan wasu dabbobi ne ko na ganyayyaki na wasu nau'in itatuwa da aka sarrafa domin yin kwayoyin magani kenan ya kasance kiwon lafiya a bangaren likitar gargajiya ko ta zamani duk dai har kullum itatuwan mu ne da kuma mu da kwayoyin mu ne ake amfani da su ya ya kamata halayyar da adam ta kasance a wajen waɗannan mahalli halittu da suke cin karo da barazanar bacewa. Imagine si tunanin saurin ɓacewar muhallin halittu a wani lokaci za a fuskanci matsaloli na samun yan magani ya kasance a bangaren likitar gargajiya ko kuma a wajen shagunan maganin zamani kenan ya zama dole mu kiyaye waɗannan nau'in itatuwa ta fuskar likitanci gama al'umma da a halin yanzu ba su da halin zuwa shagunan domin su sai magunguna.